وكل ضلالة في النار وبعد فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن حديثنا اليوم عن خلق عظيم وخصلة كريمة بها ترتفع الدرجات وتكفر السيئات وتنشرح الصدور وتستقيم العلاقات على وهو حسن الخلق وإن من أعظم نعم الله على العبد المسلم أن يرزقه حسن الخلق فإنه سبب للين محبة الله تعالى ومحبة الناس قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من هولك وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال عز وجل ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أيها المسلمون وما حسن الخلق قال الحسن البصري رحمه الله حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف واحتمال الأذى وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين فحسن الخلق عباد الله ليس كلمات تقال ولا مظاهر ترى ولكنه صبر عند الغضب وعفو عند المقدرة وتواضع عند الرفعة وإحسان إلى الناس في جميع الأهوال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أبو داود والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أبقل في بيزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق رواه الترمذي فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن حسن الخلق من أعظم مقاصد هذا الدين العظيم وقال النبي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحبكم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا رواه الترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله إن الأخلاق التي تورث محبة الله ومحبة الناس كثيرة من أعظمها الصدق والأمانة والتواضع والعفو والرفق والصبر وبذل المعروف والإحسان إلى الخلق ومن تخلق بهذه الأخلاق أحبه الله سبحانه وتعالى وإذا أحبه الله وضع له القبول في الأرض وقد قال رسول الله إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحب فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه وحتى الدعاء وكان من دعاء النبي اللهم اهدني لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق كان خلق خلق النبي القرآن عباد الله فاجتهدوا رحمكم الله في تعذيب أخلاقكم وتربية أنفسكم وأهليكم على الفضائل والمكارم الأخلاق يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode الله سبحانه وتعالى a bisa ni'ima da Allah ya yi mana a matsayin mu na musulmai mun waye gari a wannan yini da muke ciki yan uwa rana ta juma'a ne daga cikin manyan rane ku, wanda a yau shi ne sha biyu ga watan shida kuma ya zama ashirin da shida ga watan bulhijja sauran mu kwanuka kaɗan mu shiga muharram yan uwa masu girma kamar yadda muka faɗa da larabci hudu ba yana daga cikin wani ɗabi'a mai girma wanda ɗan adam ke samun daraja a wurin Allah ya kuma yaye maka kunci in ka tsayu za ka yi shi ne alaƙa mai kyau shi ne kyakkyawan ɗabi'a ‘yan uwa yana daga cin ni'ima babba wanda Allah ya bawa musulmi ya ba shi arziki in ya samu kansa yana da kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan mu'amala da mutane domin sababi ne da zai sa Allah ya soka kuma ya sa mutane su soka duka akwai nasi a kai ka nisanci abin da yake wurin mutane zai sa jama'a hankalinsu ya karkato wajenka ka nisanci duniya sai kuma Allah ya soka amma ha'inci da zamba ba ɗabi'a ta kirki bane yakan sa Allah ya ki mutum kuma rayuwar ka ya dinga samun cikas Allah yake faɗa da kansa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik Allah yace annabi Muhammadu ɗabi'a da kake mai kyau da mutane sauki da kyakkyawan mu'amala tausayi da Allah ya gina a kai shi ya sa al'ummanka suke binka kuma sauƙi Allah madaukin sarki ya sa kake tosaya musu da a ce kana da jin isa da tauri na mu'amala al'ummanka za su wazi ba sauraka ba haɗin kai shi ne cigaban al'umma ba a akwai haɗin baki ba shi bane cigaban al'umma a tsayiwa haɗin kai a kan gaskiya shi ne cigaban al'umma amma don ka yadda da wani abu na yadda da shi amma zuciya na san karya ne kai maka san karya ne wallahi za ku yi ne kawai amma wallahi ba nasara to tunda da Allah ya ce wa annabi Muhammad fa bima rahamatin min Allah linta lahum rahama da Allah ya maka rahama daga wurin Allah yasa kai kake wa mutanen kasar da kana da tauri za su wasu Allah ya sake faɗa ya ce wal kadhimin al ghaiza wal afina anin nas wallahu hibbul muhsinina ma'ana masu hada fushi su yafe wa mutane Allah yana son mutanen kirki Allah yana faɗa ya ce idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim idan an maka laifi tungude shi watsar da shi dauki mai kyau tumbuɗe barna ka watsar ka yafi wanda ya maka laifin ma da kuka yi saɓani za a waye gari ka ka zama kana kusanci da shi ya ku ‘yan uwa musulmai mai ake nufi da kyakkyawan ɗabi'a magabata daga kan tabi'ai irin su hassan albasari ya ce kyakkyawan ɗabi'a ‘yan uwa husnul khuluq basul ka dinga sake wa mutane fuska wa bazlul ma'ruf ka dinga yin kyauta kyauta kai ta bada kyauta wa kaful aza, ka riƙe hannunka ka daina cutar mutane wannan fa shine kyakkyawan ɗabi'a abu uku manya manya in ba ka da abin da zaka bai wa mutane sake musu fuska assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam a samu kyakkyawan mu'amala da kai da jama'a amma ɗaura fuska na ne sannan ka dinga musu kyauta bazalul ma'ruf sannan kuma ka dinga mai rike hannu ka karka haici mutane karka cuci jama'a labil kalam ba da alkalami ba ka ɗauki baro ka yi ma wani petition ka ɗauki baro ko ka ɗauki waya ka yi text wani abu zai zama fitina wannan ba a bukata sam sam sam sam ka rike hannun ka karka cuci al'umma abdullahi bin mubarak shi ma Allah ya ji kansa da rahama yace kyakkyawan ɗabi'a ƴan uwa shine talaqatul wajh kaga Hassan al basri ya faɗa fasul wajh ya ro fuska sake mutane fuska shi ma ne yace talaqatul wajh sake fuska ga mutane wa bazlul ma'ruf shi ma ya faɗi bazlul ma'ruf kyauta wa ihtimalul adha ka yi haƙuri ka kinkimi jarraba da za a yi maka al'imamu ibn al-kayyim rahimahullah shi kuma ya ce addini kulluhu kulluhu addini ka cokan ɗabi'a ce ta gari kuma za da alaikafin holo to za da alaikafin kenan addini ka cokan ta zo ne a kan mai a kan kyakkyawan ɗabi'a ba za ka taɓa ganin wani kira da ake addini don a musguna ma wani mutum ba yan uwa masu girma kyakkyawan ɗabi'a ba wai kalma ba ne da za a faɗe a'a ku zama masu kyakkyawan ɗabi'a no ka sifantu da shi ba wai kawai a jikinka za a gani ai wani na sauƙin mu'amala amma da an shige maka ko babu daɗi la ya ce walakin na husaburun inda al idan aka ɓata maka rai ka yi haƙuri wa afun inda al ka yi rangwami da abin da aka ƙaddara maka shi a wani ya bata maka ne ya cutar da kai to kai masa rangwami sannan kuma ka dinga kankan da kanka ga mutane sannan wa ihsanu ila nas jamila wa ka dinga kyautatawa ga mutane a duk halin da ka samu kanka da yanda suka zo maka annai muhammad yana faɗa manzo Allah ya ce cikan imanin mumini ga gaisha da kyakkyawan dabi'a ma'ana an baka da kyakkyawan dabi'a kai ba mumini bane na kwarai a wani ruwaya manzo Allah ya ce ma min shay'in aqala aqalu fil mizan ma min shay'in aqalu fi mizan al mu'min yawm al qiyamah min husn al khuluq aka annabi fada babu abin da yake nauyaya mizani ranar alƙiyama. wallahi sama da kyakkyawan dabi'a yan uwa haka tirmizi ya ruwaito hadisi ne ingantacce yan uwa ku tsoron Allah gaba ɗayan mu mu sani fa Kyakkyawan ɗabi'a na daga cikin manya-manyan manufa na wannan addini annai muhammad ya ce inna ma bu isu utan mima salihal akhlaq an aiko ni an turo ni in zamanto ina cika kyakkyawan ɗabi'a ce to kai kuma ka ce kai koyi da annabi muhammad a wani ruwa manzo Allah ya ce mafi soyuwan ku gare ni kusanci a wurin zama ranar alkiyama a hasinakum akhlaqan wanda yafi kowa kyakkyawan ɗabi'a a cikinku. ashe yan uwan kana son kai kusa da annabi Muhammad ba baki bane zaka faɗa zuciyarka kai daya da mutane karka cutar da mutane su duka zai karka yabo don ayabe ka kana ta al'umma a kai abu domin Allah domin mai jojin naka shine Allah shi ne zai ke tare da kai safi rana yamma ko wani lokaci amma kai yanda wani abu da mutane su gani wani lokacin su yaduwa da mutane mai baka kariya ya protection shi shine Allah subhanahu wata'ala yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah wace sani. yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a wanda suke gadar da Allah ya rika son mutum al'umma su kaunace ka mafi girman ciki yan uwa number 1 as-sidqu ka zama mai gaskiya cikin al'amari ka baka amana ka kiyaye zaka yi magana faɗi gaskiya wal amana ka kiyaye mutane amanarsu wattawabi ka dinga mutane biyayya wal afu ka dinga yin rangwami wal ka dinga mutane sauki was ka dinga yin hakuri wa badal ma'ruf ka dinga bayan mutane alheri wal ihsan ila halki ka dinga kyautatawa zuwa ga al'umma duk wanda ya sifantu da wannan sifa a habbahu Allah Allah zai so shi idan kuma Allah ya so mutum to Allah umurni yake sai kowa ya so ka wallahi hatta dabbobi ƙwari da baka ganin su da waɗanda suke kankanta masu cutarwa in kana tafiya a hanya wala Allah zai ce kusowa wani ba su cutar da ke ba dalili kuwa hadisi ne tabbatacce Allah madawakin sarki yana son bawa in Allah ya so bawa yakan sanar da mala'ika jibrilu zai kira jibrilu na da jibril idan a haɓɓa habba abdan in Allah habba abdan nada jibril zai kira jibril inna allaha yuhibbu fulanan fa yuhibbu Allah yana son wani kai ma ka so shi malaka jibril shi ma zai sanar zai kauzancin Allah na son wani kowa ya so shi sai ka ga rayuwanka yayi albarka to tsakani da Allah wannan sai ka je gidan goka sai ka je wata sibo ma ƙarya wallahi kai da kanka zaka gyara wa kanka wallahi shi sa wannan uwa yake cewa mu ne problem na kanmu mu da zargin wasu ne wallahi mu ne problem na kanmu mu muke haifin kanmu simple calculation zama mutumin kirki ma ko Allah ba zai taimake ka ba biki amana yi gaskiya kyauta wa mutane a little you have kyauta wa mutane an zo nemo na ba ka babu kai wa mutum magana mai kyau kai manzo Allah addu'a yake yi cewa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq Allah ya yadda ni zuwa ga kyakkyawan ɗabi'a in annabi na wannan don hu ayyuba ya zama amma shi ya mana karatu da yawa ni musu musguna mana ƙasa wani na latacce pa ko yadda ya zo ta bai za su yi babin da su yi a gaya maka haka yadda to ka san wannan na kusa da kai ne ce babun da su to sharri ne gare ka kamar yadda manzo Allah yake fara duk wani shugaba duk wani waziri duk wani jagora ana ba shi waziri iri akwai na alheri akwai na sharri annabi ne faɗi wannan saka pa ɗinka da zai ma cewa me za su yi duk abin da suka ga dama su yi kai kuma ka zalunce su wallahi Allah ya taimake ka ya nuna maka shi ka kore, shi ka san ko ka masa amma wallahi alazim in ba ka zama mutumin kirki ba Allah bai son ka amma ka zama kuma Allah ya soka wani kuma Allah ya soka wallahi duniya ba wanda ya sai wani bare ba wanda ya isa ba wani wani sai ga wani abu za a baka karata ya ko kai wani tsifu ko wani abu na shahanci kulle, a ce wani za ka samu kariya ga mai kariya ga mai kariya ka yi mana abin da Allah ya ce ka gani ko ba zai baka ba Allah taba saba alkawari ba ya saba alkawari Allah ya yabi annabi Muhammad ya je da shi wa innaka la ala khuluqin azim kai annabi Muhammad wala kana da halin kirki Allah ya yabi bawa fa kana da halin kirki la ilaha illallah Aisha an tambaye ta me dabi'an annabi sai ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'an manzon Allah shine alqur'ani ko arzik go and recite the holy quran duk abin da ka gani a ciki annabi yi kaza zai yi kar yi kaza zai bari yi kaza zai yi fada kaza zai yi to kai ma hannunka mai sanda ka je ka koyi irin wannan ɗin yan uwa masu girma mu yi ƙoƙari mu sifantu mu gyara halayyanmu mu gyara tarbiyyanmu mu mutuntu mu zama mutanen girma. wallahi al'adun sai Allah ya kawo mana agaji daga inda ba ma tsammani wa mai yattaqillaha ja lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah zai kawo masa way out zai kawo masa mafita haka bukatar wani abu sai haka bi Allah karanta tarihin magabata Allah suka bi Allah ya blessin rayuwarsu to kai ga aka bi wani ko ya maka su kulle yan kuwa masu girma muna ta menin siyasa mu yawaita addu'a a sujuda mu mai addu'a addu'an da muke yi muna bukatan wani abu Allah ka tashi cikin dare ka yi tawassuli ga sotul fatiha ga falaga na za ga sunan da da su kana roƙon Allah ya baka alheri ka yi irin shi Nigeria in all Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya za a mana shugabanni nagari jihohinmu Allah ya taba da shugabannin jagorori mu duka irin abubuwan kalle na abubuwan da ke tafiya a ƙasa ƙasa kullum na ƙara ƙasa yau an sata wannan gobe an sata wancan jibi an yi waya a can an faɗi wancan maganar gata yanzu facebook ya zama wani abu kuma kullum ka shiga za ka dinga ganin wasu abubuwa ne da zai sa ka zargi dan uwanka a ka yi kage ga dan uwanka a ka yi kaza a ka yaɗa romo ka yi gashi nan barkatete addu'a shine maganin komi duk wani wisdom da kake da shi wallahi al’abim addu'a shi na gaba addu'a na gaba da shi rikiman da ke wannan kasar ke duniyan nan yanzu wallahi tallahi sai an koma ga Allah hatta abin da kake kai ɗayanar na sa'am Allah wallahi sai ka gyara ha'in da kake wa family ɗinka sai ka gyara abokan aikinka cutar da kake sai ka gyara wurin aikinka sai ka rike amana menene naka ce komin naka sana ko sai Allah ya gyara mana dan inna Allah la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma ba'd inna Allah la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba ya gyara abin da ke hannun mutane suke sai lokacin da mutane suka gyara kawunan domin zahar al-fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydina liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un ya salam yan uwa Allah ya tsare mana imani Allah ya tsare mana imani Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya Allah ya kawo mana zaman lafiya a fadin kasar mu gaba daya jihar mu Allah ya kawo mana zaman lafiya da ci gaba garin mu Allah ya kawo mana zaman lafiya da ci gaba wurin aikin mu Allah ya kawo mana zaman lafiya a jami'ar mu Allah ya taimaka mu al'ummar mu shugabannin mu jagororin mu ɗaliban mu Allah ya sanya musu albarka gaba daya Allah ya hana mu lalacewa a rayuwa Allah ya gafarta mana umu ila salatikum yarhamukumullah